yan ma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu mai suna tsarin iyali inda muka yi magana a kan abubuwa mabambanta wanda suke sa a yi tsarin iyali da kuma madi wasu abubuwa wanda suka shafi ainihin shi wannan program wato tsarin iyali to insha Allah wannan karan da za mu yi duba ne akan muhimmancin da tsarin iyali yake da shi ga rayuwar ɗa. ita uwa kenan muhimmancin da tsarin iyali yake da shi a wajenta abu na farko shine yana daga cikin muhimmancin da tsarin iyali yake da shi a wajen uwa shine zai ba ma jikinta dama ma'ana idan bayan ta haihu sai zama ta sa tsarin iyali to zai ba ma jikinta dama wajen mai da jikinta da kuma kwarinta da kuma shirya ma samun wani ciki na gaba misali idan ya zama na cewa mace ta haihu dole akwai ta'ab akwai gajiya akwai kuma dai misali mata dai waɗanda suka haihu su sun san me nake nufi sun san akwai irin gajiya haka akwai kuma yanayi na shayarwa da kuma wani abu makamantan haka to idan ya zama da cewa da suka haihu din sai zama da cewa sun samar da tazarar lokaci ma'ana ba su ba ma kansu kila dama na ƙara samun wani ciki a kusa ba haka ko ƙara samun wani da haka a kusa ba to wannan ɗan lokacin da suka bayar zai ba ma jikinsu wato zai ba ma jikinsu kamar wani shiri ne jikinsu zai sake yi zai ba shi dama na shiryawa shiri wani da yake mai inganci kuma lafiyayye ta yadda zai iya ɗaukan irin wannan mas'uliya ɗin da ya ɗauka yanzu wato irin wannan nauyin da ya ɗauka yanzu amma idan ya zama da cewa mace tana sauke yaro haka tana haihuwan shi haka jikin kila bai gama mai da kwarin shi ba ko wani abu haka makamantan haka ko kuma dai irin ta gama shayarwa da irin gajiya na ta shayarwa dai mace ta zama dai musibin da shafaka ta zama dai wata irin dai abin da abin tausayi dai haka to kuma tana wannan hala din sai zama cewa ta ƙara samun wani ciki haka to in tana yawan haka haka haka haka ba sai za ta tsufa da wuri sosai kuma sannan ma zai zama dai yanayin kamar halittanta na jikinta in jamila ce zai zama ta koma sha'an aka wani abu daban wanda kila ba jamila ba dai ba faɗi ɗayan ba amma yanzu zama ta ba da wannan tazarar lokaci din to zai zama cewa jikinta ya samu dama wani kamar wani dama ne ya samu wajen shirya ma ɗaukan wannan mas'uliya ɗin da ya yi a baya ya zama cewa ya ɗauke ta da ƙwari ƙwarinta da ƙarfi ƙarfinta a jikinta wato ya shirye yake a lokacin da ya ɗauki wannan masuliya ɗin idan ya zama ta ba da wannan fatara ɗin abu na farko kenan sannan abu na biyu shine zai ba ma uwa wata misali take fama da matsala haka duk lokacin haihuwa misali tana yadda muka yi magana a darasin mu na baya yawanci matan da suke samun matsala idan za su haihu wasu sai zama idan za haihu idan za haihu suna fama da matsalar yoyon fitsari haka ko kuma akwai wanda in za su haihu sai zama kamar suna irin haka karuwa haka wajen haihuwa sai zama sai an yi musu aiki haka to haka da irin wa'annan dai matsalolin wanda suke shafan mata a lokacin haihuwa to idan zama na cewa macen take fama da irin wannan matsalan sai zama da ta kila ta samu ɗaya daga cikin wannan matsalolin da na ayyana to idan ta ba da tazara haka tsakanin wata haihuwa da wata haihuwa kenan kafin ta haihu sai zama ta bada wannan tazara din to a lokacin wannan tazaran zai bata damar